radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran بسم الله الرحمن الرحيم الله لا السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع شيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول Daga nan Teheran Radio Hausa VOH ke magana a cikin shirinsa na safe. Zango na farko a jirin shirye-shiryen muna wani ranar ta litini. Masu raro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin muna wannan lokaci. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da su da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye na da kullum waɗanda suka haɗa da shirin nan na duniyar mu a yau. shiri ne dai wanda ke waiwaye kan wani batu da ɗau hankali a wannan duniyar bayansa akwai shirin nan na muryoyin ku masu saurare wanda shi kuwa ki ba ku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum sai kuma shirin nan na amsoshin fikihu kafin daga bisani mu karkare da shirin nan na Afirka a yau waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin na wannan lokaci da fatan kuma masu saurari za su kasance da mu daga farkon su har zuwa ƙarshe. jama'a masu saurari assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio hausa boh da ke karkashin hausa tv a jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin zuwa karfe bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe biyar da minti hamsin zuwa karfe shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma kasar ghana a kan mita 22 kHz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 a wagon Najeriya, Nijar, kamar Chadi, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 12 da minti 23 zuwa karfe 12 da minti 50 a wagon GMT da Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,595 shirye-shiryen mu na dare kuwa suna zuwa ne daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon najeriya nijar kamar da chadi da kuma burkina faso da togo karfe 6 da minti 23 zuwa karfe 7 da minti 20 kenan agogon gmt da ghana a kan mita 41 kilohertz 7,225 a jamhuriyar nijar kuwa ana iya sauraron shirye-shiryen mu ta waɗannan tashoshi na fm kamar haka a birnin mai radio tambara megahertz 107 su kuma a birnin da makaram zindar ta gidan radio gaskiya fm megahertz 89.5 To masu sauraro da fatan an wayi gare lafiya yanzu kuma lokaci ne da za a dakaci labaran duniya tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. To da farko ga muhimman kanansu. Ministan harkokin wajen ƙasar Siriya ya fara gudanar da ziyara aiki a birnin Tehran na ƙasar Iran. Shugabar hukumar tashoshin jiragen ruwa a taron Najeriya ta bayyana cewa akwai matsalolin cin hanci da shawa da suke addabar hukumarta. ta. jam'iyyar umma a kasar sudan ta zargi gwamnatin rikon kwarya da jan kafa wajen gudanar da ayyuka ga al'ummar kasar yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke da ke ministan harkokin wajen kasar syria faisal bagdad ya isa birnin tehran na kasar iran a ziyararsa ta farko tun bayan da ya karbi aikin ma'aikata harkokin wajen kasar ta syria kamfanin dalancin labaran kasar iran ya ba da rahoton cewa tun a daren jiya ne dai faisal mai gida ya isa filin sauka da tashin jiragen sama na birnin tehran inda ya sami tarba daga mataimakin ministan harkokin wajen kasar ta iran hakanan kuma faisal magidad zai gana da manyan jami'an gwamnatin kasar ta iran inda a yau zai gana da ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawad zarif bayan kuma zai gana da shugaba ruhani da kuma wasu daga cikin manyan jami'an gwamnatin ta kasar iran daga cikin mahimman abubuwan da faisal mikidar zai tattauna da jami'an gwamnatin kasar ta iran da shine kara karfafa alaka ta fuskokin siyasa da sauran batutuwa da kasashen biyu suke gudanar da ayyuka a kan su tare gwamnatin kasar syria da gwamnatin iran dai suna da kyakkyawar alaka a bangarori na siyasa tsaro da zamantakewa da kuma harkoki na ilimi shugabar hukumar tashoshin jiragen ruwa ta najeriya wato npa Ajiya hadiza bala usman ta bayyana cewa yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma tabbatar da bin doka da oda shine babban ƙalubale da ke fuskantar hukumar tata a gudanar da aikan da take yi a hukumar tashoshin jiragen ruwa ta najeriya hajiya hadiza bala usman ta bayyana hakan ne a wata zantawa da manema labarai inda ta bayyana cewa wasu kamfanoni masu zaman kansu na amfani da wasu yarjejeniyoyi da suka rattabawa hannu a kamfanin inda kuma suke sabawa ka'ida da dokoki wurin damfarar hukumar ta ce hukumar ta kalubalanci kudaden da kamfanin ocean marine solutions limited ke karba da sunan samar da tsaro a kan jiragen ruwa da suke shigowa nigeria; da kara da cewa kamfanin ya karbi fiye da dala miliyan goma sha bakwai a tsakanin watan janairu zuwa watan yuli na wannan shekara ta 2020 da muke ciki amma bai miƙa ko kwabo ba ga asusun gwamnatin tarayya ta ce ana samun turjiya in har aka fara yaƙi da cin hanci da rashawa musamman ma in ka nemi cewa haƙƙin ƙasa da na 'yan ƙasa sun fi ƙarfin wani kamfani mai zaman kansa. jam'iyyar umma ta ƙasar sudan ta ƙalubalanci gwamnatin rukun ƙwarya ta ƙasar dangane da jin ƙafa wajen gudanar da ayyukan da suka dace ga al'ummar ƙasa. jam'iyyar umma ta bayyana cewa tun bayan da aka kafa gwamnatin rikon kwarya a kasar ta sudan babu wani abin a zo a gani da gwamnatin rikon ta aiwatar ga al'umma alhali kuwa al'ummar kasar ne suka jagoranci juyi wanda ya kifar da tsohuwar gwamnatin kasar wanda hakan ya baiwa sabbin mahukuntar daman darewa akan kujerar shugabanci jam'iyyar umma ta ce ya zama wajibi akan sabbin mahukuntan kasar ta sudan da su ɗauki dukkanin matakan da suka dace tun kafin su kai ga tanzura al'ummar kasar domin kuwa abin da ya faru ga gwamnatin albashar abu ne da zai iya sake faruwa a kasar a kowane lokaci matukar dai ba a biya bukatun al'ummar kasar ba to jama'a masu saurare kada a sha'afa labaran dai suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran jikadan kasar rasha a ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke birnin vienna na kasar austria ya bayyana cewa gwamnatin kasar rasha ba za ta taba amincewa da sake rattaba hannu akan wata sabuwar yarjejeniyar nukiliya akan batun shirin kasar iran ba jakadan na kasar rasha a ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke birnin vienna mikhail orban ya bayyana cewa dole ne kasashen duniya da suka rattaba hannu akan yarjejeniyar nukiliya tare da iran a shekara ta 2015 sai aiki da dukkanin abin da yarjejeniyar ta kunsa ya bayyana cewa wannan yarjejeniya ta kunshi dukkanin abubuwan da ake bukata domin tabbatar da cewa kasar iran din ta yi aiki da abubuwan da suka dace karkashin wannan hukuma inda ya bayyana cewa rashin yin aiki daga wasu bangarori wanda suka rataba hannu a cikin wannan yarjejeniya shine ya jawo dukkanin matsaloli da kuma tsaiko da ake fuskanta a halin yanzu inda ya bayyana hakan da cewa wani abu ne da ke da alaka da ficewar gwamnatin amurka daga cikin wannan yarjejeniya ya kuma tabbatar da cewa kasar iran da sauran dukkanin kasashe za su iya ci gaba da yin aiki da wannan yarjejeniya ko ba tare da amurka ba matukar dai sauran bangaren da suka rage a cikin yarjejeniyar za su yi aiki da abin da suka rataba hannu a kansa wani masani akan harkokin siyasa da tsaro na ƙasa da ƙasa da ƙasar iraki juma'a alawatani ya tabbatar da cewa gwamnatin amurka da isra'ila su ne suka kashe mohsen fahrizade babban masani akan harkokin nukiliya na ƙasar iran ya ce irin wannan mataki yana nuni da yadda amurkan da isra'ila suke kallon tasirin kasar ta iran a dukkanin bangarori a yankin gabas ta tsakiya kuma suna kallon kasar a matsayin babbar barazana wadda za ta iya zama karfin kafa ga manufofinsu na siyasar mulkin mallaka da ma mai arzikin al'ummomin musulmi a yankin gabas ta tsakiya ya ce ko shaka babu kisan muhsin fakhrizade ya zo ne a daidai lokacin da amurka da isra'ila da kuma 'yan koransu a yankin gabas ta tsakiya musamman daga cikin kasashen larabawa waɗanda suke masu amshin shata ido rufe suke kallon cewa irin matsayin da ƙasar ta iran take samu ta fuskacin ci gaba da kuma ilimi wannan yana matsayin babbar barazana wanda kuma hakan zai iya hana su cimma burukansu a yankin masanin harkokin tsaro din na ƙasar iraki ya bayyana cewa tabbas iran za ta mayar da martani akan wannan lamari amma kuma ƙasar ta iran za ta yi amfani da hanyoyi na hikima da suka dace domin aiwatar da duk wani mataki wanda yake a matsayin mayar da martani akan kisan wannan babban masani na nukiliya da amurka da isra'ila suka yi a cikin kasar tata to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya fassara kuma karanta mana labaran duniyar. To yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye na da kullum. Za kuma mu farawa da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka. Barkanku kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. shirin da a cikin sa mukan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya tare da yin fashin baki akan su har ma da jin mahangar masana a wasu lokutan a yau shirin namu da Allah zai dubi ne akan batun sulhu a tsakanin kasar qatar da kuma sauran kasashen yankin tekun fasha gami da kasar masar musamman ma dai kasashen saudiya bahrain haɗaɗɗe daular larabawa waɗanda suka shiga takun saƙa da ƙasar ta qatar da kuma yunkurin da amurka da kasar kotu ke yi wajen ganin cewa an sulhunta waɗannan ƙasashe da ba su ga maciji da juna da fatan masu ware za su biyo musanni a hankali domin jin yadda shirin zai kasance tun kimanin shekaru hudu kasashen saudiya da kuma daɗe daular larabawa gami da bahrain da ƙasar masar suka kakaba wa ƙasar ƙatar takunkumi bisa zarginta da yi masu zagon ƙasa akan abubuwa daban-daban da suka shafi harkoki na ƙasashen larabawa tun daga wannan lokaci dai aka raba gari tsakanin ƙasar ta ƙatar da kuma waɗannan ƙasashe guda hudu inda suka kakaba mata takunkumi na hana sayar mata da kayayyaki da kuma rufe dukkanin iyakokinsu ga kasar ta qatar musamman ma dai kasar saudiya da take makwabtaka da ita da kuma kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa gami da bahrain kamar yadda ita ma kasar masar ta rufe dukkanin alakokinta da kasar ta qatar bayan kwashe tsawon shekaru kimanin hudu ana zaman doya da manja tsakanin waɗannan kasashe wanda kuma tun a lokacin wasu daga cikin kasashen yankin tekun fasha musamman ma dai ƙasar kuwait da kuma oman sun yi ta kai ruwa rana dangane da yadda za su shawo kan wannan matsala da zaunar da dukkanin waɗannan ɓangarori a kan teburin tattaunawa domin sulhunta su amma ƙasar saudiya wadda ita ce jagaba wajen ɗorawa ƙasar ta ƙatar takunkumi ta ƙi amincewa da hakan yadda su kuma sauran ƙasashen da suka hada da haɗaɗɗiyar daular larabawa Gami da baharan da masar dukkaninsu suna biyayya ne ga ƙasar ta saudiya kai tsaye gwamnatin kasar saudiya a ta bakin ministan harkokin wajen kasar wato faisal bin farhan bin abdullah ya bayyana cewa an samu gagarumin ci gaba wajen samun haɗin kai a tsakanin ƙasashe da suke adawa da ƙasar qatar wato ita kanta saudiya da kuma bahrain game da haɗaɗɗe daular larabawa da masar inda suka cimma daidaito akan sulhuntawa da ƙasar ta qatar ita ma anata bangaren kasar qatar ta ce ta yi lale marhabin da dukkanin abubuwan da aka cimmawa domin samun sulhu a tsakanin su to wani abu wanda yake da mahimmanci a dubi a kansa shine me ya jawo wannan rikici a tsakanin saudiya bahrain daidai dolar larabawa game da masar da kuma kasar qatar a ɗaya bangaren babban abin da ya fara jawo takun saka a tsakanin waɗannan ƙasashe shine irin rawar da suka taka a ƙasar syria tun lokacin da aka fara yunkurin kifar da gwamnatin kasar ta syria da kuma irin rawar da kasashen larabawa suka taka a hakan kasashen saudiya da qatar dai su ne kan gaba wajen yunkurin kifar da gwamnatin bashar al-assad a kasar syria tun kimanin shekaru goma sha ɗaya suka gabata ta hanyoyi daban-daban da hakan ya hada da kirkiro kungiyoyi na 'yan ta'adda da kuma ɗaukar nauyinsu da ba su makamai da kuɗaɗe da kuma horar da su kamar da hakan kuma ya samu amincewar isra'ila da sauran kasashen yammacin turai da hakan ya hada da amurka faransa birtaniya da sauran wasu kasashe waɗanda suka taimaka wajen kafa waɗannan ƙungiyoyi na 'yan ta'adda a cikin ƙasar ta siriya ƙasar ƙatar dai ta yi zarra matuƙa wajen taimakawa wasu daga cikin ƙungiyoyin na 'yan ta'adda a siriya baya ga cewa akwai ƙungiyoyin da ƙasar qatar da saudiya sun yi gamayya wajen taimaka musu kamar kungiyar isis wanda kasar saudiya da katar suna da hannu kai tsaye wajen kirkiro wannan kungiya wadda take da awar jihadi wadda kuma ta fara ta ne daga kasar iraki daga nan kuma ta fantsama zuwa kasar syria baya ga haka kuma akwai wasu kungiyoyin waɗanda ita saudiya ce da kanta ta kirkiro su kuma take ɗaukar nauyinsu kamar kungiyar failak rahman da makamantarsu waɗanda zahran allo shake jagoranta wajen kaddamar da hare-hare a cikin kasar ta syria kamar yadda a ɗaya bangaren kuma ita ma qatar tana da nata kungiyoyin da ta kirkiro waɗanda take ɗaukar nauyin su kamar ƙungiyar jabhatun nusra wadda kasar qatar ce ta kirkiro wannan ƙungiya kuma take ɗaukar nauyinta kamar yadda kuma take taimakawa 'yan tawayen da ake kira syrian free army waɗanda suke yaƙi da gwamnatin kasar ta syria dukan waɗannan abubuwa sun taru sun sanya ƙasashen guda biyu wato saudiya da qatar sun zama su ne kan gaba wajen ɗaukar nauyin dukkanin abin da yake faruwa na rusa a ƙasar syria to amma sakamakon irin zarar da ita ƙasar qatar ta yi wanda har ya wuce irin rawar da ƙasar saudiya take takawa a wannan ɓangare hakan ya fara jawo saɓani a tsakanin su wanda kuma ƙasar saudiya ɗin take ganin cewa irin rawar da qatar take takawa ba abu ne za ta amince da shi ba domin kowa hakan ya sa tana samun karbuwa a wajen kasashe da suke mara baya ga rikicin kasar ta syria musamman ma dai kasashen da ba su dasawa da gwamnatin syria daga cikin manyan kasashen duniya irin su amurka da sauran kasashen yammacin turai sakamakon sabanin da aka samu a tsakanin waɗannan ƙasashe wannan ya sa ƙasashen da suke yin biyayya ga ƙasar saudiya ido rufe a yankin gabas ta tsakiya musamman a daɗe daular larabawa da kuma bahrain gami da masar suka marawa saudiya baya wajen haɗa wani ƙawance wanda zai shiga kafar wando ɗaya da ƙasar ta ƙatar daga nan kuma suka kaba mata takunkumi na hana duk wata hulɗa a tsakaninsu da ita da kuma hana ta bi sararin samaniyar su da kuma kulle iyakokinsu na sama da na ƙasa da kuma na ruwa bayan wannan lokaci ƙasar qatar ita kuma ta ƙarfafa alakarta da ƙasashen turkiya da kuma iran domin kuwa akwai abubuwa da suka hada turkiya da iran da kuma ƙasar qatar shine taimakawa al'ummar palestinu wanda dukkanin ƙasashen guda uku suna yin iyakacin ƙoƙarinsu wajen taimakawa al'ummar palestinawa daga lokacin kasar qatar ta fara karkata zuwa ga kasar turkiya da iran duk da cewa a ɗaya bangaren suna da saɓani da iran dangane da abin da yake faruwa a ƙasar syria domin kuwa ita kasar iran ba ta amince da dukkanin ayyukan ta'addanci da ake yi a ƙasar ta syria ba yayin da kuma ƙasar qatar da turkiya mahangarsu ta zo guda akan haka sakamakon irin kokarin da kasar kuwait da oman suka ta yi a wannan lokaci na ganin cewa an daidaita tsakanin saudiya da kuma qatar saudiya ta kafa wasu sharda akan ƙasar ta katar wanda akan cewa dole ne sai ta amince da su kafin a yi wani sulhu a tsakanin su daga cikin muhimman abubuwa da ƙasar saudiya din ta sa a cikin sharda da suka kai kimanin goma sha uku akwai batun rufe tashar aljazira bayan kuma ƙatar ta yanke alaƙa da ƙasashen turkiya da iran babban abin da ƙasar saudiya ta mai da hankali akan shi dangane da batun tashar aljazira shine irin abubuwan da tashar ta aljazira ta rika watsawa bayan samun sabani tsakanin qatar da saudiya inda tashar aljazira ta rika daukar bakoncin wasu daga cikin 'yan adawa na gwamnatin saudiya da suke bayyana ra'ayinsu dangane da irin zalunci da kuma mulkin kama karya da ake a kasar wanda ko alama hakan bai yi wa gwamnatin kasar ta saudiya daɗi ba hakanan kuma tashar aljazira ta rika watsa rahotanni dangane da abin da yake faruwa a kasar yaman na hare-haren da gwamnatin kasar saudiya take kaddamarwa da kuma irin kisan kiyashin da take yi wa fararen hula mata da kananan yara tare da nuna hotunan abin da yake faruwa a kasar wani abu wanda shine babban abin da ya kara harzuka kasar ta saudiya dangane da batun tashar aljazira shine batun kisan jamal kashogi wanda jami'an gwamnatin saudiya suka yi a kasar turkiya a cikin ofishin jakadancin kasar ta saudiya da ke birnin istanbul wanda tashar aljazira ta rika yada bayanai dalla-dalla dangane da irin rawar da muhammad bin salman hirima mai jiran gado ya taka kai tsaye wajen kisan gilla da aka yi wa jamal khashoggi kimanin shekaru biyu da suka gabata a ƙasar turkiya to wani abu da yake da ban mamaki dai a halin yanzu shine ƙasar qatar ta yi tsayin daka akan dukkanin matakan da ta ɗauka da kuma kin miƙa wuya ga sharaɗan gwamnatin saudiya to ma a halin yanzu shine yadda ƙasar ta saudiya ta dawo daga batun kafawa kasar qatar sharaɗa ta dawo kuma tana neman kasashen duniya da shiga tsakani domin sulhunta su da kasar ta qatar ba tare da gindaya wasu sharaɗa a halin yanzu ba ko shakka babu gwamnatin donald trump ta amfana matuƙa da rikicin da ya faru a tsakanin qatar da kuma saudiya da sauran kasashe da suka hada da bahrain da daular larabawa da masar domin kuwa ta rika tatsar makudan ɗaruruwan biliyon daloli daga dukkanin waɗannan ƙasashe da sunan basu kariya to abin tambaya shine menene manufar hakan tsawon shekaru kimanin hudu ana wannan rikici dukkanin kasashen ba su iya fahimtar juna ba sai a halin yanzu to da dama da gasken masana dai sun yi imanin cewa babbar manufar hakan dai ita ce yunkurin kasar saudiya na dunkulewa tare da sauran kasashen larabawa domin kafa wani kawance tare da isra'ila wanda za su fuskanci kasar iran a nan gaba kamar yadda kuma wasu masana suke ganin cewa gwamnatin donald trump za ta yi amfani da wannan damar ta sulhunta waɗannan ƙasashe a halin yanzu domin cimma manufofinta na siyasa domin kuwa da ta ga dama yin haka a cikin tsawon shekaru hudu za ta iya sulhunta dukkanin waɗannan ƙasashen larabawa waɗanda ba za su iya saɓawa duk wani umarni da ta basu ba to sai a ɗaya ɓangaren ita kuma gwamnatin ƙasar iran ta bayyana matsayinta dangane da wannan sulhu a tsakanin ƙasashen larabawan inda ta bayyana cewa wannan abu ne mai matuƙar muhimmanci kuma a kowane lokaci tana lalemar habin domin ganin cewa an samu sulhu a tsakanin dukkanin ƙasashen musulmi domin dunkulewa a yi aiki tare a tsakanin dukkanin al'ummomi na ƙasashen musulmi hakanan kuma gwamnatin ƙasar iran ɗin ta bayyana cewa a shirye take ta ci gaba da yin mu'amala da dukkanin kasashe da suka hada da ita kanta kasar ta saudiya bahrain haɗaɗɗe daular larabawa qatar da duk sauran kasashen yankin matukar dai suna buƙatar ci gaba da haka to jama'a masu saurare lokacin da muke da shi dai ya riga ya fara hararren mu dole anan zamu ja lizamin shirin sai idan Allah ya hada mu a saduwa ta gaba za a je mu dauke da wani jigon a kasance cikin koshin lafiya. Tumarila shirin duniyar mu a yau kenan tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina don su kuma sai a gyara zama domin kuwa ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masaurare assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare shirin radio hausa voh daga nan taheran da ke ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum kama daga tsaro tattalin arziki al'adu kai har ma da sada zumunci kamar dai kullum yau ma dai ni ne hassan barka ke mai farin cikin jagorantar shirin ba tare da bata lokaci ba sai mu tsunduma a cikin shirin malami na farko gare ka assalamu alaikum alaikum sunana Muhammad daga Kaduna yana mai bika jaje da ta'aziyya ga waɗannan bayan Allah manoma da aka kashe bisa zalunci Allah ta'ala kuma ya tarwatsa makasan su duk inda suke da masu taimaka musu da masu goyon baya a bisa gaskiyar zance batun maganar cewa yan majalisa sun ba da shawara a ɗauki sojojin haya wannan magana banza ce da wofi saboda ɗauko sojojin haya zuwa Najeriya ba shine mafita ba domin ko in muka duba za mu ga ƙasashen da irin wannan bala'in ya sama ba wannan hanyar suka bi ba sannan kuma me yasa duk kiraye-kirayen da aka yi shugaban kasa ya cewa komai kuma ya ke ɗaukar matakin da ya dace sai wasu masu magana da yawun suke fitowa suna maganganun banza maganganun da suke kara ma yan kasa bakin ciki da takaici sannan cewa ɗauko sojojin haya wannan kamar wata fomula ce da ake ba makiya turawan yamma ake ba su dama da su zo su aiwatar da mugun nufinsu akan najeriya domin suna da mugun nufi akan najeriya shine dalilin da yasa suke kirkirar wannan ta'addancin domin su zo su cimma burinsu so cewa ɗauko sojojin haya tamkar an ba su dama ne dama kuma ita wannan damar suke nema da abin da ake bukata sojojin najeriya su yi za su yi assalamu alaikum radio iran biyu hausa ne tsokacin da zamu shine na siyasa jamhuriyar nijar yanzu siyasa dai ta kaɗa to talakawa yanzu dai ku ita ce ku sai ku tsaya ku nazarta wanda ya kamata wanda ke kishin ƙasa ƙasa mai son Nijar da talakawa shine ya kamata ku zaba e eh, kura ka yancinka ga lokacin ka ya zo talaka yanzu ne za ka sa ka tantance ka ribi wanda mai son kasa mai kishin kasa mai son 'yan kasa shi ya kamata ka zaba Allah shi mutum shi mahi alheri insha Allah kuna tare da bukar da birnin agarsu jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu mai magana shugaban kungiyar association Mailo eh, bayan ta'aziyya da zamu ba wa'anda abin ya faru da su da yan uwansu aka musu wannan kisan gilla Allah gaji mu ce ya rahamce su ya ji kansu da gafara ya sa sun yi shahada su kuma yan uwansu Allah ba su hakuri mu kuma gaba ɗaya muna tir da Allah wa tun da Najeriya har yanzu ba wanda ya zo ya ce tir ba wani babba da ya ce Allah wa ma Allah ji kansu da gafara ina fatan dai duk kuna lafiya mai gaida ku shugaban kungiyar asusu rashin mai abban jini assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashin Hausa na jamhuriyar musulunci ko wata Suna na tahir m tahir bulo jihar kano tarayyar najeriya hakika na shigo wannan shiri ne domin na yi tsokaci dangane da kisan da aka yi wa manoma a jihar borno a garin zabar mari da ke garabar hukumar jere jihar borno najeriya to hakika bayanin da wani bawan allah ya fito na cewa wa'annan manoman da ake zabi cewa boko haram sun kashe su kuma sun musu yankan rago wai suna daga cikin ɗan ƙungiyar boko haram ne saboda gana da suke da sojoji ne ɗan boko haram suka musu kiranye suka taho suka yi musu yankar rago to mu ya al'ummar najeriya kuma menene da mu ba abin da za mu ga laifi illa laifin gwamnati da sojoji domin su suke da tsaron ƙasa su suke da alhakin kowane ɗan ƙasa muddin dan ne za a su har su tafi su wannan aika-aika har su kai musu wannan abu duk mutumin da zai taku ɗaya na soja kar ya basa in idan har zai je inda su da karfi kada a basa yanzu yawa ko noman za a yi inda su yi wurin suka tabbatar ba za a iya bai da tsaro wurin kai a basu je su noma a ji a ajiye ta gaba a tabbatar da wannan wurin babu matsala na a basu karshe na addan Allah ya ba mu zaman lafiya assalamu alaikum BOH Hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar mutanen Najeriya kamata ya yi ku haɗa kanku kuma da jami'an tsaro cikin kowane ana iya samun ɓata gari saboda wannan ɓata gari su ne akan kuɗi suke neman su hallaka kawunan su su hallaka yan uwansu duk mutumin da ya tafi fa aka sa shi wannan mugun abu ya shiga boko haram din nan ko ta'addanci ya tabbata cewa ko a ran shi ko kuma a ran wanda suka haɗu da shi kashe kashen nan a tsakanin ku ne ku yi lissafi bangaren kudu wai inyamurai kun ga suna yin haka ne kun ga inugu ana yi to dan Allah dan annabi kawai ya ce sakwato katsina maiduguri kawai abubuwa bisu karewa a wannan dan tsakanin to ubangiji Allah gane da ku ubangiji Allah saka kama wanda kuka kashi ku mai magana na agwa mai faci daga nan zandar salamu alaikum radio tehran mai magana ilyasu yakubu digawa ita su dau jihar bauchi to yau zan tofa albarkacin baki na game da shigar da kara da yan jam'iyyun adawa suka yi a jamhuriyar nijar a zaman kotu da ake yi a birnin jifa na jamhuriyar nijar yan jam'iyyun adawa suke yi wa dan takarar jam'iyyar pnds tarayya bazin muhammad a kan bashi da takardar zama zama dan ƙasa shaidar zama dan ƙasa da fatan bakin muhammad za ka fito ka kare zarge-zargen da yan jam'iyyun adawa suke yi maka a matsayin ka na dan takara kuma da fatan za ka fito da wannan takarda domin kare kanka ina fatan kuma kotun da ake wannan shari'a a birnin bifa za ta yi wa dukkanin ɓangarorin guda biyu gaskiya domin kaucewa zarge-zarge da ake yi wa kotuna a kasashenmu na afirka kuna tare da mamman biniya yakuba awashi daga birnin tawa a jamhuriyar niger hakika 'yan najeriya suna suna caccaka gwamnatin buhari fiye da kima kuma wannan ya samu asali ne daga yadda wa'ansu suka jahilci kamar tsarin tsarin mulkin yadda tsarin mulkin najeriya yake kamar an ka ɗauka fannin tsaro e fannin tsaro wannan gaskiya ne ko ina lungu da sako na najeriya abin ga nauyi ne wanda ya rataya akan gwamnatin tarayya amma misali za ka ji wani yan matsala wadda ta shahi kamar makarantar firamare ta ta garinsu yana cewa gwamnatin bahar ta gaza saboda kaza makarantar mu babu abu kaza babu a kaza eh sun mance da cewa tsarin mulkin najeriya tsarin tarayya ne akwai ayyuka wanda suke a ƙarƙashin hurumin kansiloli akwai ayyuka wanda suke ƙarƙashin hurumin gwamnonin jihohi sannan akwai ayyuka wanda suke ƙarƙashin hurumin gwamnatin tarayya gwamnatin tsakiya kenan to ya kamata dai kamun mutum ya yi wata suka ko wata caccaka ya diba abinda zai zai zai soki gwamnatin Buhar da da shi abin wannan hurumin gwamnatin tsakiya ne gwamnatin tarayya ko kuma hurumin gwamnatin jiha ne ya kamata dai a rika sara ana duban bakin gatari sunana mamman biniya yakuba awashe daga tawa ku tashi lafiya to ina ga hada naka ra'ayin nema zan ja burki a cikin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake sada mu bisalam a huta lafiya to masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da rediyo hausa voh a cikin shirin sa na safe hassan barka ne kuma ke tare da ku a daidai wannan lokaci to yanzu kuma ga dakta mubarak dauke da shirin nasa na amsoshin fikiho أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu idan masu sauraro ba su manta ba lallai wannan shiri yana amsa tambayoyi ne game da al'amura na fikihu waɗanda su tambayoyin kuke aiko mana da su ta ainihin wannan group da muke da shi na zauren amsoshin fikihu a cikin whatsapp to za ku ji 'yan kwana biyu ba mu kasance mun karanto ko ɗaya daga cikin tambayoyin da kuka aiko ba wannan ya faru ne saboda shirye-shirye da muke yi na wannan wata na muharram ga kuma wasu ayyuka da ke gaban mu shi yasa aka yi ta maimaita wata tambaya wadda wani bawan Allah ya yi ita ake ta maimaita yau wajen kusan sau uku ana sata to amma insha Allahu da yake ayyukan suna dan ragewa yanzu muka wayoyo cewa ya kamata mu amsa tambayoyin da muke da su ga sunan da yawa amma dai watakila kwaya biyu daga cikin tambayoyin insha Allahu za mu amsa a cikin wannan shiri to shi wannan bawan Allah isa muhammad ko da yake bai faɗi daga ina ba amma dai yana cewa ni ahalis sunna ne amma ina sauraron wannan gidan rediyo naku na hausa sannan tambaya ta dangane da al'amura na fikihu a nan ita ce labari ne wani yake bani cewa wai a cikin mazhaba ta shi'a babu wani abu mai suna sallar walaha to bayan kuma ga hadisai wanda mu a mu suke nuna cewa lalle akwai falala na wannan sallah ta walaha kuma tana da muhimmanci to ne gaskiyan al'amari to malam isa abinda yake a ƙasa dangane da mazhaban ahalbaita alaihi musalam sannan da fatoyin da suke game da al'amura na salloli daban-daban zan iya cewa da kai la'alla inda za ka bibi dukkan waɗansu al'amura da suka shafi ɓangaren sallah a fikihu na mazhaban ahalbaiti alaihi musalam da sai in ce da kai babu wani fikihu daga fikihun musulunci da ya tabbatar ya kawo salloli na nafila masu muhimmanci wadda ake yin su a kullum a kuma lokuta daban-daban kamar mazhaban ahalibaita alaihi salam saboda haka ba yana nufin cewa a cikin mazhaban ahalibaita ba a yin sallah walaha kwata-kwata ba ne ba haka ba ne wato abin da yake tabbatuwa a nan shine cewa akwai waɗansu salloli bayan da dai farilla dama mun san sallolin farilla wannan mun san matsayinsu to amma salloli na nafila suna da yawan gaske kuma mustahabbai ne wanda ake neman lada in mutum ya yi su zai samu lada wajen allah subhanahu wa ta'ala saboda haka sallar walaha inda ahalin sunna ko wasu daga cikin ahalin suna suka ɗauke ta suka fito da ita ita kadai suka ba ta wani muhimmanci suka ɗaga ta kan sauran nafilolin to wannan ɗaga ita sallan walaha ta zama ta kai wani muhimmancin da duk aka manta da waɗansu sauran nafilolin ba a ba su muhimmanci ba to wannan shine mazaban ahal baita alaihi musulam ba ta ba amma ba yana nufin ba a yin sallah na nafila a wannan lokaci ba sallolin nafila mutane ko kuma jama'a wanda duk yake so na neman kusanci zuwa ga Allah in ya kai niyyarsa akwai lokuta na musamman mu a mazaban albeta akwai sallolin nafila akwai lokutansu na musamman wasu kafin sallar azahar wasu bayan sallar azahar wasu kafin sallar la'asar wasu dab da bayan sallar magariba bayan ainihin kafin sallar isha bayan sallar isha duk akwai nafiloli waɗanda suke ma'asurai ne ma kuma duk a mazaban albaita an yi wannan bayanin a cikin littattafai suna nan a rubuce to sallar walaha ga wanda yake so zai iya yi amma ga wanda baya so ya yi shi ma da kamar mandubi ne kamar yadda na faɗa ba salloli ne ba farillai ba ne to amma a yi ɗauki wata sallah ita kaɗai a bata wani muhimmanci a sarayar da sauran nafilolin a ce ita kaɗai ita ce kurin ake magana a kai to ita mazaban ahalbaita alaihi salam duk wata sallah na nafila tana da muhimmanci a cikin mazhaba din to amma muna bin mafi girman al'amari shine fatoyi waɗanda malamai marja'o'i na wannan mazhaba suka rubuta kuma suka bayar kuma mafi yawa al'amura din kamar yadda na faɗa su nafiloli mu muna yin su ne a wasu lokutan da su malamai da marjoyin nan suka bayyana cewa sallah kaza lokaci kaza ga falalanta ga kuma lokacin da ma'asurai ne ma wanda za ga magabata suna yin waɗannan salloli din manzo haka aka ga yana yin waɗannan salloli din a lokaci kaza a lokaci kaza haka ma a immatu ahlbaiti ga wasu nafiloli da suke a lokaci kaza a lokaci kaza to wannan ne dalilin da ya sa watakila za ga cewa su mazhaban albaiti ba su ba wa sallar walaha wannan muhimmancin da ahalin sunna suka ba wa ita sallar walaha ba amma ba yana nufin babu ita ba ko kuma ba za a yi ta ba akwai masu yin sallar walaha ko da ku shi'a ne su ana samu wanda suke yi amma ba wai yana nufin in mutum bai yi sallar walaha ba ya sarayar da wani wajibi tunda ba wajibi ba ce sallah ce ta nafila akwai nafiloli da dama wanda mutane suke yi to ina fata na amsa maka wannan tambaya to anan zamu dakata saboda lokaci sai allah ya kai mu wani shirin za mu ci gaba daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin Shirin amsoshin fikihu kenan to yanzu kuma ga shirin na ƙarshe shirin Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin mahimman lamura da suke wakana a nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar inda shirin namu na yau da dar allah zai dubi ne akan batun da muka fara tun a shirin da ya gabata kan batun tsaro a najeriya musamman ma yankunan arewa maso gabacin kasar inda a cikin wannan mako ma da ya gabata an samu wasu irin waɗannan matsaloli bayan da mayakan kungiyar boko haram suka yi wa wasu manoma yanka rago tare da cire kawunan wasu daga cikinsu su za mu dubi akan wannan matsala da kuma jin mahangar masana da yadda suke kallon lamarin da kuma irin shawarun da suke dauke da su akan haka sai a biyo mu sannan hankali a cikin shirin to madalla a ci gaba da fuskantar matsalar tsaro da ake a yankunan arewa maso gabacin najeriya a cikin wannan mako ma an samu wasu daga cikin makan kungiyar boko haram da suka yi wa wasu manoma yankan rago lamarin da ya daga hankulan al'ummomin najeriya da ma kasashen duniya da dama sakamakon yadda irin waɗannan abubuwa suke ƙara tabbatar da cewa har yanzu dai akwai sauran rana a kaba dangane da batun tsaro a najeriya akan wannan batu muna tare da dr kabiru adamu masani akan harkokin tsaro daga najeriya dakta bayan yi maka barka da zuwa da lale marhabin a cikin shirin namu za mu so mu ji mahangarka kan yadda kuke kallon wannan matsala wadda take ci take cinyewa ta tsaro a yankin arewa maso gabacin najeriya inda ku a cikin wannan mako ma ga abin da ya faru na yanka rago da waɗannan 'yan bindiga masu da'awar jihadi suka yi wa manoma kamar yadda kuma a 'yan kwanakin baya ma an ga irin hakan a da suka kai wa sojoji a baga shin ya kuke kallon wannan lamari ne dakta wato na farko muhimmin abu da nake so in jaddada shine cewa kungiyar jama'atul ahli sunna lil dawati wal jihad wato bangaren boko haram kenan da ɗayan bangaren na daular islamic state wadda ke afirka ta yamma wadda ake cewa iswap akwai masaniyar da ake da shi na cewa tana da sansani a tafkin chadi kusan ma nan ne ma uwar kungiyar ake tunanin ake gudanar da kungiyar daga nan tafkin chadi din tsibiri-tsibiri da ke nan tafkin chadi din to ba shakka in ba za mu manta ba a watan bakwai akwai ziyara da shi governor zulum ya kai nan baga ya kuma jaddada cewa yana son ya mayar da eh, mazauna baga wanda yaƙi ya tawartsar da su kuma suna gujin hijira suna zaune a wayansu wurare to har lokacin aka yi batun cewa akwai zagon kasa daga sojoji da kuma mazauna garin da su kansa 'yan boko haram ba su san wa'annan 'yan garin su dawo dalili ko ana tunanin muhimmancin da garin baga yake da shi daga yakin ma'ana ya zama matattara da kuma hanya wadda zai taimaka ma in gwamnati ta anshe shi ta mamaye shi to zai taimaka mata wurin kawo karshen yakin in ko ita kungiyar daular islamic ta wadda afirka ta yamma ta cika da iko ko ta hana gwamnati samun cikakken iko a ciki to dama ce gare ga kungiyar na targa gudanar da ayyukan ta ma'ana zai zama hanya na shigowa da makamai da sauran abubuwa ne na wanda ita kungiyar take bukata a yaki to a wannan mahangan ne muke kallon wannan harin ma'ana kungiyar tana da karfi a nan kuma saboda yanayin yaki da ke wurin tana iya irin wannan kwantan bauna ta kai hari ga wato tawaga ko ko duk wani ma wadda take tunanin za take son ta kai ma hari saboda karfin da take da shi a nan yankin da kuma gazawa na ita gwamnati ta tabbatar da tsaro ta amfani da hanyoyi eh, cike da cikin wannan hanyoyin hada tattara bayanai wanda zai ba ma gwamnati dama ta san cewa idan kungiya irin wannan sun nufato wuri inda za su kai ma hari to irin wannan bayanai shi akwai rauni akwai ana amfani da hanyoyi da yawa daga abin da ya kama daga na'ura da kuma shi wani dan adam ma'ana akwai abin da turanci ake ce ma actionable intelligence to ana amfani da shi tattara wannan bayanin har akwai irin wannan bayanan shi zai ba mu gwamnati dama har ta san cewa za a kawo hari kuma har ta hana kawo harin bankin mata hana ta kame duk wani wanda ke cikin tawaggar ko kungiyar da ke kawo irin wannan harin to lalle mun ga rauni a nan na cewa ba a yi amfani da irin wannan salo ba na yaƙi wurin tattara bayanai ta amfani da na'ura to na ɗaya kenan a ɗayan bangaren kuma bayan an kawo harin akwai dama da ita gwamnati ke da shi na ta kakkame ko ta kakkashe wayanda suka kawo harin ta amfani da dama wadda kowace gwamnati take da shi a cikin ƙasar ta wato dama na eh, mamaye sama kenan abinda ake cewa monopoly na wato na yaƙi na sama kenan in ka lura babu babu wata ƙungiya wadda za ta yi ikirarin cewa tana da wannan dama shi sama ya kan kasance iko gwamnati ita take da iko duk wani abu wanda zai tashi kuma ya saukata ta sama kenan to inda za a yi amfani da jirage na rundunar soja na sama da zarar an sami irin wannan harin cikin dan karamin lokaci abin da ake ce ma light force su taso su kawo duk kungiyar ta kawo irin wannan harin in bom ne za a jefa a jefa a tarwatsar da su ko a kakkashe su to ina tabbatar maka da tuni an gama da irin wannan tunda sun san cewa za a haka na farko dai ba za su kawo irin wannan hare-haren ba abu na biyu ma suka kawo ta sun san cewa kusan kunan eh, bakin wake ne don kashi za a yi a cikin wannan mako majalisar dattawan najeriya din ta nana ta kira-kiran da ta shayi wa shugaba buhari a lokutan baya na ya tsige shugabannin tsaro na kasar kan abin da suka kira gazawa a fagen tsaro duk da cewa shugaba buhari ya yi watsi da wannan kira akwai masu ganin cewa bai kamata a zargi shugabannin tsaro na najeriya da gazawa ba ko kuma wani abu makamancin haka domin ko hatta su kansu sojoji da suke wannan yanki ana kashe su kamar yadda kowa ya gani a cikin 'yan kwanakin nan da ma lokutan baya daban-daban an sha ganin haka me za ka cikin haka dokta kasancewar an kashe jami'an tsaro a cikin da aka kai wannan harin ba zai wanke zargin da ake bane cewa shugabannin Eh, wato sojoji da rundunar sojoji hafsa hafsa da sauransu mai yiwa kila suna da har hannu a cikin tabbatar da cewa wannan yakin ya dade saboda tunanin da ake cewa suna amfana da kudaden da ake sakan musu dalili ko kaga da aka kashe na duk kanana kananan sojoji ne kuma sun dade suna wannan ikirarin cewa su ne ake bari ake kakkashe su eh, ana iya cewa a baya bayan na akwai manya-manyan sojoji da aka kashe har da mai eh, mukamin colonel to lalle eh, wannan ikirarin ya dade ba shakka akwai irin irin irin su colonel colonel da ke nan bakin daga suna kai yakin har general ma kina kada kana iya samu eh, to amma abin da ake faɗi shine eh, irin kariya da ake ba ma soja saboda matsaloli na cin hanci da rashawa da wayansu matsaloli ma wanda yake tattare da yadda ake gudanar da yaki a Najeriya sai kaga shi soja an bashi ya je bakin daga irin mota mai na sulke da ya kamata a bashi da riga mai kariya wadda take da kariya da duk wani abu ma bindiga da alfashi wadda wadatacce wadda zai ishe shi yakin da zai duk babu wayannan to ba shakka kaga dole ne irin wayannan ah, a ringa irin wannan tuhumar ba don komai ba don ana sake kudaden to amma ba a ganin ana inganta wayannan abubuwa da na haɗi har yau za ka ga up ne wadda ba su da kariya ah, bai dace ba a ce yanayi irin na jihar borno da yankin tafki tafkin chadi a bar soja wai suna shiga motocin da ba su da kariya wata abin da ake cewa armored vehicle ah, kamata ya duk motar da za shiga ya zan koda an harbe su da alsashi to alsashi ba zai iya ratsa ah, motar ba ah, idan na fahimce ka dakta kenan zargin da wasu ke yi na cewa akwai wasu daga cikin manyan jami'an soja waɗanda suke amfana da wani rikici ta hanyar samun abin duniya hakan zai iya zama akwai ƙanshin gaskiya kenan bisa ga wasu dalilai ko kuma wasu alamu da za a iya dogara da su wato zargi da ake na cewa wa'yansu jami'an tsaron suna amfani da wannan yaƙi da ake da ta'addanci suna wawuran kuɗaɗe na jama'a eh, yana iya kasancewa gaskiya dalili ko shi tsari na tsaro na nigeria babu irin abun da ake cewa bibiya wato monitoring and evaluation da sa ido uh, auditing uh, gaba ɗaya cikin tsarin babu shi ko da akwai shi to bai da inganci amma ka kaga ana yin shi to za ga ana yi ne don cika bukata ba wai don ainihin ana tabbatar da um, kudaden da ake sakar ma wayannan bangarori na tsaro ana amfani da su ta hanyar da ya kamata akwai fahimtar da ake da shi na cewa babu bangare na gwamnati inda ake iya wawura kuɗi kama tsaro dalili ko saboda rashin shi wannan irin sa ido da bibiya cikin harkar tsaro din to a takaice dai wannan zargi yana ya kasancewa gaskiya saboda rashin irin wannan sa ido da bibiya a takaice kamata yi ita gwamnatin shugaba buhari ikirarin da take yi na yaƙi da barna da sata da cin hanci a cikin gwamnati ta yi wannan mahangan ta duba ta tabbatar da cewa ta sa e, irin wannan bibiya da sa ido a harkar tsaro don a tabbatar da cewa duk kuɗin da aka sakar ma bangarori na tsaro an yi amfani da su a hanyar da ya dace in ba za ka manta ba akwai lokuta da yawa wanda ake zargin cewa an yi amfani da kuɗaɗe na da aka sakar ma bangare na tsaro an yi abin da bai dace da su ba to kuma da wuya ka ga an hukunta da wayanda suka yi irin wannan To yanzu mecece shawara a matsayinku na masana kwararru akan wannan harka ta tsaro ga ita kanta gwamnatin Najeriya akan hanyoyin da za a bi waɗanda za a inganta wato shi wannan batu na tsaro da kuma ganin an iya shawo kan ita wannan matsala musamman. babban shawara shine ita gwamnati ta koma ta waiwayi tsarin da ta fito da shi a shekara 2014 na yaƙi da ta'addanci wato abin da ake ce counter terrorism strategy tsari ne wanda ke karkashin mai ba mu shugaban ƙasa shawara kan harkar tsaro kuma ya kunshi abubuwa da yawa ciki har da yaƙin da ƙarfi wadda ita soja take yi rundunar sojan najeriya take yi da kuma abin da ake ce countering violent extremism wato hanya na yaƙi da ta'addanci aiki ba tare da amfani da karfi ba akwai wannan to amma sai muka fahimci cewa an fi ba ma shi wannan yanayi na amfani da karfi ah, muhimmanci shi ɗayan bangaren gaba ɗaya an daina waiwaya ta ah, a takaice dai sai an hana wayannan kungiyoyi hanyar da suke samun kuɗaɗe hanyar da suke ɗaukan sabbin mayaka hanyar da suke shigowa da makamai da sauransu to ita waccan hanya wadda ne ake ce ma ah, wato counter extremism ya yaƙi ba tare da amfani da ƙarfi ba shi ne zai tabbatar da wannan zai tabbatar da an juya akalar yaƙin yadda wayannan ƙungiyoyi ba su samu daman ɗaukar sabbin mayaka ba kuma daman su na walwala da yadda suke gudanar da abubuwan su eh, makamai da suke shigowa da shi ƙwayoyi da sauransu da suke samu suke shigowa da su duk an dakile shi kanshi aƙidar da suke amfani da shi to a ƙarƙashin wannan tsari wato eh, countering violent extremism akwai eh, sashi da za a yi yaƙi da wannan aƙida a tabbatar da cewa ba su samu sun yada aƙidar ba to abu nan mai muhimmanci kenan abu na biyu yadda ake barin 'yan ƙasa ba a amfani da hanyoyi na tabbatar da cewa 'yan ƙasa sun fahimci abin da gwamnati take ciki kuma ba gwamnati goyon baya shi ma wannan akwai rauni a nan lokuta da yawa za ka ji in kana hira da su sojoji da suke borno da yankin tafkin chadi ka ji suna cewa 'yan mazauna yankin ba sa ba su goyon baya ba komai ba ne saboda rashin tafiyar da su tabbatar da cewa sun fahimci me ake ciki kuma amfani da hanyoyi na rashin takura musu misali yanzu babu wani hujja da za je a kulle kasuwa watanni a cewa idan boko haram suna zuwa kasuwan nan suna cin su a ciki to kaga bai dace ba yan gari yawancin su za ga hannu baka hannu kwarya ne to ka zo ka rufe kasuwanni na watanni ka hana su walwala to kaga babu yadda za su koyi bayan matakin da ke dauka a takaice dai shi ma wannan abu ne mai muhimmanci gwamnati ta dauki matakai na tabbatar da cewa 'yan kasa sun fahimci me take ƙoƙarin yi kuma sun ba ta goyon bayan da take bukata wannan kuma bangare ne wadda eh, ministry na information da wannan bangare da ake cewa national orientation agency suke da wannan hakkin sannan a tabbatar da cewa gibi da ke tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi an rufe wannan gibi. to jama'a masu saurayi lokacin da muke da shirya daga ya kawo jiki dole anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da dar Allah godiya ta musamman ga Dr. Kabiru Adamu masani akan harkokin tsaro daga tarayyar Najeriya da kasance tare da mu a cikin shirin a madadin kowa da kowa ni Abdullahi Salihu Katsina da na shirye shirin kuma na gabatar kamar da aka ji nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. To da hakan ne kuma muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin na wannan lokaci sai kuma can da rana idan an sake lalubon mu. Yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya daga nan birnin Tehran.